بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن شبعهم بإحسان إلى يوم الدين أربعين darasinmu na 142 ko? a أيوه hadisi na babi na goma sha na ɗari biyu da arba'in da ɗaya kitabul ilmi za mu tashi kitabul ilmi yau ashirin da shida ga watan safar hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta dubu da ɗari hudu da talatin san wata ɗaya kenan daga darasin mu da yau wato wanda ya dace da ashirin da ɗaya ga watan biyu na shekara ta dubu biyu da tara ta miladiya yan afuwa wato tafiye-tafiye ne duk suka zo akan gaba kuma a ƙarshen mako saboda yawanci a ƙarshen mako tafiyar take zuwa kuma gashi darasin a ƙarshen mako ne darasin a ƙarshen mako ne amma Allah ya da, Allah bai takaita abu insha Allah za mu tashi kitabul ilmi ko wannan littafin wato littafi shi wannan shine littafi na goma sha biyu a cikin wannan littafin kitabul ilmi littafin da ya zo a kan ilimi babu fadlil ilmi ta'alluman wa ta'liman lillah babun falalar ilimi neman sa da koyar da shi saboda Allah wato falalar neman ilimi saboda Allah da falalar sanar da ilimi koyar da ilimi saboda Allah kowanne wannan lillah din wannan shine ake cewa at-tanazu at-tanazu at-tanazu fil amal da ta'alluman da ta'aliman sun yi tanazu'in lillah wato dukkaninsu kowanne daga cikinsu yana neman lillah da. tare da shi wato fadlul fadlul ilmi ta'alluman lillah da kuma fadlul ilmi ta'aliman lillah Imam Nawawi kamar yadda yake a duka al'adarsa Allah ya ji kansa wajen kowane babi in ya kawo sai ya fara da ayoyi sannan ya je zuwa ga hadisan da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ya fara da ayoyi na alqur'ani qala Allah ta'ala Allah ta'ala ya ce, qul wa rabbi zidni ilma kace ya ubangiji na ay rabbi zidni ilma ka kare ni ilimi ka kare ni da ilimi zada tana daga cikin fi'ilan da suke neman mafulai guda biyu wanda ba asalin su mubtada wa khabar ba ta sha bamban da irin su banna da alima ita babin ta babin kasa ne kamar ka ce ka sautu zaidan sauban na tufatar da zaidu da riga to haka nan zada zada yana neman makule guda biyu asalin su ba mun da kabar bane zidni ka kare ni me zaka kare ni da shi ilimi wannan aya ta isa bayyana falalar ilimi domin an umarni annabi sallallahu alaihi wasallam da neman karin ilimi wanda ke kaga ba zai kare ba kenan domin a koyaushe a cikin rayuwarsa an ce mata ya nemi ƙarin ilimi kuma yana kuma fa ne ilimin ne ya sufantu da ilimin amma aka ce mata ya nemi ƙari ko in ya sake samun ƙarin aka ce mata ya nemi ƙari in ya sake samun ƙarin aka ce mata ya nemi ƙarin wanda yake nuna kan cewa ilimi ba shi da nihaya domin sifar Allah ne tunda kuma sifar Allah ba ta da iyaka to haka zalika ilimi yake ba shi da iyaka to kullum annabi sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin addu'o'insa da yake yi domin aiki da wannan aya ta alqur'ani yana neman ilimi daga cikin addu'o'in annabi sallallahu alaihi wasallam na as sabah wal masa shine Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan salihan mutaqabbala kage yana neman yana roƙon Allah ilimi mai amfani wa qala ta'ala Allah ta'ala yace qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun ce ne shin sun yi daidai waɗanda suke suna sani da kuma wanda suke basu da sani ai ma'ana malamai masana ba daidai suke da waɗanda suke marasa sani ba babu yadda za a yi ta daidai wato babu asasin daidaitawa saboda haka ya ishi mutum a sharufta a ce masa shi masani ne domin masani ba zai yi ya yi daidai da wanda yake mara sani ba hmm? menene labi da yake cewa sali in jahiltin nasa nawa an anhumu hmm? menene ya yi karasa abin nan alimun wa jahulu ko da ke aya qur'ani ta wadatar da mu wa qala ta'ala Allah ta'ala yace illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat Allah zai daukaka yana ƙara yana yana daukaka waɗanda suka yi imani daga cikin ku da kuma waɗanda aka ba su ilimi da darajoji da darajoji masu yawa darajat in sai aka bashi a nakira domin a nuna kan cewa darajoji ne masu yawa wato darajar da Allah yake ba mu muminai da masu ilimi darajoji ne masu yawa shi yasa ake cewa imam malik Allah bai daukakar da Allah ya bashi ba wai saboda yawan ibada bace ko saboda yawan infaki ko saboda yawan jihadi saboda ilimi Allah ya bashi ilimi na haka ya taka mataki mai girman gaske amma imam malik bai shahara da yawan ibada ba duk da yake yana da ibada irin kasa amma ba wai ya shahara ba irin su malik ibn dinar bane wanda suke zamani wanda suke har suke rubuto masa wasiƙa cewa ya kamata kai ya ba abdullahi ka yanku ya ana ganin yadda ya mai da hankalinsa wajen karantar da mutane riwayar hadisi da fatawa da sauransu aka ce ya kamata ka mai da yake ya rubuta masa wasiƙa cewa ka mai da hankalinka akan harkar ibada ka takaita wannan koyaushe kana cikin harkar jama'a kana cikin karantarwa ilimi ilimi baka tsaya ka tsaya ka yi ta bautar Allah ba yadda ya cancanta saboda wai yana masa ne dan wa'azi yake masa shine ma malik ya dauki a alƙalaminsa shi ma ya rubuta masa yake cewa ka sani cewa Allah madaukakin sarki ya raba ayyuka kamar yadda ya raba arziki haka ya raba ayyuka yace wani Allah ya yi masa fatahi a wajen jihadi amma ga masa fatahi wajen ibada wani Allah ya yi masa budi a wajen ibada amma bai masa budi wajen kyauta da sadaka ba marwaci wani kuma Allah ya masa budi a cikin ilimi yace ni kuma Allah madaukakin sarki ya yi min budi a cikin harkar ilimi dan haka wajibi shine kowannen mu ya gode ma Allah a cikin abin da Allah madaukakin sarki ya masa fata yi akai kuma da ni da kai duk a cikin alkhairi muke yace na yarda na yarda wa qad raditu bima qasama Allah li fil ilmi na yarda na amince da irin rabon da Allah madaukakin sarki ya bani a cikin abin da din ilimi to wannan kuwa ya ishi mutum tunda Allah yana ɗaukaka mutane masu ilimi da darajoji masu yawa wa ta'ala Allah ta'ala yace inna ma yakhsha Allah min ibadihi al-ulama babu waɗanda suke jin tsoron Allah a cikin bayinsa sai malamai domin shine ma'anar ma ma'ana ma'anar ma hasru ne annafi wal isbat wato kamar ce ayar cewa take eh, da aka wato ayar cewa ta nassin ta shine kadai waɗanda kadai suke jin tsoron Allah a cikin bayinsa sune malamai to ma'anar ta shine ba waɗanda ke jin tsoron Allah a cikin bayinsa sai malamai sai masana Allah hmm. kuma wannan yake nuna kan cewa ilimin da ya zama to bai sa mutum ya ji tsoron Allah ba to ba ilimi bane domin ɗabi'ar ilimi ya sanya mutum ya ji tsoron Allah wannan ayoyin kenan da ya kawo ayoyi din suna da yawa a kan falalar ilimi ma ya kawo waɗannan guda hudun rahmatullahi alai sannan ya kawo hadisai hadisi na dubu da da da ɗari uku tamanin hudu. an muawiya radiyallahu an daga muawiya muawiya bin abi sufyan Allah ya da shi yace قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Allah sallallahu alaihi wa عليه وآله وسلم يأتي من يريد الله به خيرا يفقهه في wanda Allah yake son sa da alkhairi sai ya bashi fahimta a cikin addini sai ya bashi sanin addini muttafaqun alayhi wannan hadisin Bukhari da Muslim sun rawaito Muawiya tarjuma sa ta gabata shine dan Abu Sufyan cikin Sadat Quraish cikin shugabannin Quraish domin daga cikin Banu Umayya kuma shugaban Sayyid Quraish shine Abu Sufyan ya riga mahaifinsa musulunta domin an ce ya musulunta tun bayan hudaybiya amma bai bayyana musuluncinsa ba sai lokacin fatahu makka saboda tsoron mahaifinsa ya daga cikin duhatul araf cikin hazikan larabawa cikin hazikan hazikan larabawa a zamanin sun da ake buga misali da shi an yi zabani wajen suwaye ya duhatul araf ana faɗan su amma dai kusan waɗannan hudun suna daga ciki waɗansu su kan kai su har guda biyar ko ma shida da muawiya saboda al-ilmu wal ana al-hilmu wal ana mutum ne halim mai hankali mai nutsatse mai nutsuwa baya ba shi da gaggawa ba abin da zaka zo ka sa ya shi ya rikice ka nan da nan yayi wani abu wanda yake daga baya zai zo ya nadama komai sai ya tsaya ya dube shi tukuna Ka san wanda Allah ya bashi irin wannan sifar hakika Allah madaukakin sarki ya bashi kyauta mai girma shine a lokacin da wafdu Abdul suka abdulkai suka zo jan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin su akwai shugaban su al-ashaj suna gaggawa su je su ga annabi sallallahu alaihi wasallam shi ko da aka zo sai ajiye taguwarsa ya je wanka ya cire kayan jikinsa ya sanya waɗansu sababbin kayan sannan ya zo ya gaida manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yana kallon sai na lura da shi sallallahu alaihi wasallam sai ce inna fika la khaslatayn yuhibbuhum Allah wa rasuluhu kana da waɗansu ɗabi'u guda biyu da Allah da manzon sa suke son sai ce wa'anne ne wa'annan ɗabi'un ya rasulullahi yace alhilmu wal ana hakuri da sannu sannu wajen abubuwa annabi sallallahu alaihi wasallam yana kula to abinda muawiya Allah ya bashi kenan muawiya yana da wannan ibn abi sufyan shi yasa ne ya daga cikin wannan hakurin nasa da abin nan din nasa lokacin da aka zo a wajen yakin sufyan lokacin da suka yaki tare da sayyidina ali yace ya so ya sa kafarsa akan a <clears throat> likafar doki ya tsere ga shi ne kuma kwamandan mutanen sham shi ne ya kawo su aka zo fagen fama din ya so ya gudu yace sai ya tuna sai ya tuna kaulin wani sha'ir da yake fada dole ya tsaya wannan ta hana shi a abin nan a abatli abatli iffati wa aba bala'i wa akhdi alhamda bisamani rakhib bi menene bisamani rabihi bisamani rabihi wa ikrahi ala almakruhi nafsi wa qatli wa darbi hamata albatl almushih wa ƙauli kullama jasha'at wa jashat makanaki tuhmadi aw tasrihi yace kamewa ta iffata ta hana ni wato ɗauki wulakanci haka zalika a wato wahala jarabawar da na shiga da na kutsa cikin manya-manyan al'amura wa akhdil hamda bi thamanin rabihi da kuma dau yabo da na samu wanda sai da na biya farashi ne tsada kafin mu same shi wato na dade na samu suna na kirki a cikin mutane to wannan ya hana ni ya zamanto na tsere na yi abin kunya da kuma dukan da nake ma wuyayen wato abin nan a jarumai a wajen yaki da kuma faɗina da nake ce ma raina kullama jasha'at wa jashir ko yaushe ta zamanto ta yi wato raki ta raurawa tana nema ta tsere sai in ce makaniki ai ilzami makaniki tsaya anan tuhmadi ko dai a yabe ki in kin yi abin kirki kin tsaya au tastarihi ko kuma a kashe kiki mutuwar shahada ki huta amma in kika gudu kuwa shikenan abin zargi ne har abada yace wannan magana ita ta shi ita ta sanya shi ya tsaya a ya dage a yakin sifi to mu yana da ɗaya daga cikin wannan duhatul arab inda amr bin al-as da abin nan mughira ibn shu'ba da ziyad ibn abi waɗansu zuhuri kuma yana cewa da qais ibn qais ibn sa'ad wanda ya kasance tare da sayyidina ali da abdullahi ibn budayl su su biyu daga cikin su suna tare da sayyidina ali biyu suna tare da muawiya qais ibn sa'ad da abdullahi ibn budayl suna tare da sayyidina ali amr bin al-as da ziyad ibn abi suna tare da muawiya shi kuma mughira bin shuba yana can ta'ib bai shiga cikin wannan yakin ba sai da aka zo ba lokacin hakaman sannan ya zo ya shiga cikin yakin a ah, muawiya ya da daga cikin abin da ya samu ya samu addu'ar albarkar addu'a annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ya daga cikin masu rubuta wahayi amma za Allah sallallahu alaihi wasallam ya amince masa akan rubutun wahayi sannan kuma yana daga cikin wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu addu'a yace Allahumma ij'al Allahumma ij'al hadiyan mahdiya wahdi ah, wahdihi wahdi bihi Allah ka sanya shi shiryayye mai shiryarwa ka shirye da shi kuma ka sanya shi ya shiryi waɗansu kaga wannan ya samu albarkar wannan addu'a ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wanda yake kin muawiya yake tsine mace yake sakin baki a kansa illa in shi'a waɗanda suke tababbu watsatsu waɗanda suke su ne suka cancanci eh, tsinuwa da zagi ba irin su muawiya ibn abi sufyan ba radiyallahu anhu wa arda ya hadisi shi wannan hadisin daga annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin yana cewa wato duk wanda Allah yake son sa da alkhairi to Allah zai fahimtar da shi addini Allah zai bashi sanin addini al-fiqhu ana cewa faquha ar-rajulu idza sara al-fiqhu lahu sajiya in aka ce faquha ya zamanto wato fiqhu ya zamanto jikinsa tabi'arsa faqihi ne kace faqaha ar-rajulu idza faqa aqranahu fil fiqh idan yafi sa'o'insa a wajen a wajen ilimin fiqhu kace kuma faqiha ar-rajulu idza fahima faqiha ar-rajulu idan ya fahimci abu to ainihin shine ma'anar fiqhu shine fahimta ta addini wato duk wanda Allah yake so sai Allah ya bashi sanin addini duk wanda kaga Allah ya bashi ilimin addini to wannan alama ce ta cewa Allah yana nufin sa da alkhairi mm. kamar yadda ya zo a cikin wani hadisin cewa ranar alkiyama Allah zai ce wa malamai bai ba su amanar ilimi ya sanya shi a cikin kirjin su ba domin ya kona su sai dai domin ya ba su karamarsa ya sanya su a cikin aljanna to wannan kadai ya isa falala zai kamata mutum ya zabura wajen neman ilimi ya zama to yana layin masana ba yana layin waɗanda suke ba su sani ba hadisi na dubu da ɗari uku da tamanin da biyar wa ni ibn mas'ud daga abdullahi ibn mas'ud radiyallahu anhu sahibun na alaini ma'abucin wa sahibu tahur shine mai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hijima kuma faqihin sahabbai malamin tafsiri yace qala wanda ake masa lakabi da ibnu ummi abd wanda ake cewa kowa wanda ya yazo madina sai wanda yazo um, wajen annabi sallallahu alaihi wasallam baya wata wata tantama cewa Abdullahi ibn Mas'ud dan gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam saboda inda yake shiga yake fita da kuma inda yake kusanta wajen hidima ga Annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna in ya zo waje sai ya cire takalmarsa sai ibn Mas'ud sai ya dauki takalmar sai ya zira hannunsa a cikin ya zira ya zira shi a cikin fadan wannan hannun a cikin wannan takalmin wannan hannun a cikin wannan takalmin ya tsaya a bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nemi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hidima Allah ya ba su dau shine gashi Allah ya yi shi gajere kamar wada ne dan in yana zaune in mutane suna zaune in ya tsaya in mutane suna zaune in yana tsaye ya kashin tsawon sa kenan ya kashin tsawon sa kenan amma haka zaka ga manyan manyan malamai su Masruf ibn al-Ajda su Alqamata ibn ibn Qais an-Nakhai da manya manyan ɗaliban Isa eh, Abidatu Salmani manya manyan malamai da suka zamanto su ne malaman Kufa almajiran sayyidina almajiran da almajiran ibnu mas'ud kuma su ne suka kiyaye ilimin sayyidina ali saboda makareta sun yawa zamanin sayyidina ali wanda suka bata ilimin da ke tare da shi da kare da kare to ba abin wanda duk in kana neman ilimin sayyidina ali sahihi wanda yake an kiyaye shi to ka same shi da gojan almajiran ibnu mas'ud haka ya ne su ya tarbiyance su ya zamanto makarantar karatun mutanen kufa wanda daga cikin makarantar kufa akwai asi wanda muke karatun sa yanzu Hafs an Asim Asim yana daga cikin wanda suka dauki alqur'ani daga almajiran Ibn Mas'ud daga bakin almajiran Ibn Mas'ud wajen ilimin wajen qur'ani da wajen ilimin hadisi da wajen fiqh na Kufa gabaki daya daga Ibn Mas'ud aka samu gabaki daya kuma Kufa tana daga cikin cibiyoyin addinin musulunci da dadda wadda har daga baya ta zo ta zamanto Baghdad gabaki daya ilimin mashriq ya zamanto asasinsa daga Ibn Mas'ud ne mutum ɗaya. shi kadai kuma ba wai abin nan wani hanshakin ba shi ba hudali ne yana daga cikin raunanan musulmi hudali ne cikin waɗanda suka zo maka ne inda za ka gane kan cewa addinin nan da ilimi ake ɗauka da ilimi ake samun ɗaukaka cikin sa Allah ya bashi ilimi saboda ne saboda kusantar Annabi sallallahu alaihi wasallam da hidimta ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam har manzon Allah yake ce masa duk wanda yake son karanta alkur'ani kamar yanda aka saukaushi to ya karatu da karatun ibn mas'ud ibn mas'ud ya ruwaito cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la hasada illa fitnataini babu hasada sai a cikin abu guda biyu hasada anan ana nufin gibba shine wato fatan kai ma ka samu abin da wani ya samu na alkai hasada kuwa shine kai fatan ka samu wannan abin kuma abin ya gushe daga wajen wajen me shi shine hasada bukulu kenan bukulu kenan keta hmm. waɗansu masu bukulun ma ai su ba sa san abin a su suke kawai ya gushe daga ni'imar ta kau daga wajen mai ni'ima hmm, to wannan ita tafi ma tsanani wajen muni to amma hasarar da ake nufi a nan wajen shine zibba kaga abu kai ma sai sha'awar cewa kai ma ka samu wannan to wannan ana son sa dan duk mai kishi duk mai zuciya ba zai so zai so ya zama to kan cewa shi ma ya samu abu na alkhairi in ya ga ni'ima shi ma zai so ya zama ya samu irin wannan to babu ni'imar da ake babu hasadar da ake so a yi wato ƙaunar alkhairi da ka gani a wajen wani kai ma ka kaunace shi ga kanka ba a ba da damar ka yi wannan ba sai a cikin abu guda biyu rajulun atahu Allahu mala mutumin da Allah ya bashi dukiya sallatahu ala halakatihi fil haqq sannan kuma Allah ya sallada shi akan ciyar da akan halaka dukiyar wato a bayar da dukiyar a cikin aikin alkhairi shine halakar halakar da dukiya wato batar da ita cikin alkhairi Allah ya bashi dukiya amma baya jin tsoro ko menene aka ce ai in dai na aikin Allah ne to baya jin tsoro kamar baya jin tsoron kudin zai kare irin yadda aka sifanta annabi sallallahu alaihi wasallam yuti ata'a man la yakhsha al-faqr yana bada kyautar wanda baya jin tsoron talauci baya jin tsoron cewa gobe in aka tashi gobe fa ai ya kamata mu tattali ya aka yi wannan kudaden suka shigo muka bayar ga baki ɗaya kuma gobe kuma fa to ba irin wannan bane to wanda in ka samu mutum da irin wannan halin to kai burin cewa kai ma Allah ya baka kai irin nasu wa rajulun atahu Allahu al-hikma da mutumin da Allah ya bashi hikima shine ilimi ilimi na sanin daidai al-hikma shine wad'u shay'a fi mahalli ka sanya abu a sa inda ya dace to wanda Allah ya bashi irin wannan to kuma ilimi shi ke kawo wannan ilimin alkitabu was sunna wanda kaga Allah ya bashi ilimi fa huwa yaqdi biha wa yu'allimuha yana hukunci da ilimin wato yana aiki da shi wa yu'allimuha kuma yana sanarwa ba wai kawai yana da ilimi ba sai dai ya zauna a library ta karatu shi kasa iyakarsa kenan ya mutu ba wanda ma ya san shi da ilimin ba wanda ma ya amfana da ilimin nasa a'a yana da ilimin yana aiki da shi ka ganshi akan harkar ilimin yake ba wanda yake ba shi da wani alaka da ilimi ba gashi ya tara ilimin amma sai ka ganshi cikin abin da sai ka ganshi cikin abin da yan gama garin mutane ke yi shi ma abin da yake yi kenan ka ganshi a wajen kallon bal yana tafi cewa bal ake yi amma kuma haddacin qur'ani to wannan tar da wannan ba irin wannan ake nufi ba yana da ilimin kuma yana aiki da shi yana hukunci da shi kuma yana sanar da shi ga mutane to wannan yana daga cikin wanda mutum ya kamata ya buri shi ma ya zamanta kamar sa muttafaqun alayhi wal murad bil hasad abinda ake nufi da hasada shine al ghibta ita ce al ghibta wa huwa an yatamanna mithlahu kai burin kwatankwacin wannan abu kai ma Allah ya baka wannan hadisi na 386 an abi musa al-ash'ari radi an abi musa radiyallahu anhu daga abu musa al-ash'ari abdullahi ibn qais a cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wanda aka Allah shi ma mun yi ta karanta tarjumar sa amma dai saboda an dade ba ai karatun ba shi yasa nake dan kawo dan wani abu a ciki abdullahi ibn qais al-ash'ari wanda Allah ya bashi wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa laqad uti hadha mizmar min mazamir ali daud Allah ya bashi zakin murya irin zakin murya annabi daud shine wata ran yana karatun alkur'ani matan annabi sallallahu alaihi wasallam suka kasa bacci suka tsaya suna taji da suka da safa da aka gaya masa yace ai da na san ma haka ne da na da kawa ta karatun yanda ya kamata ku ji ya zama to ya fa haka daji to wanda yake wannan ya ɗaya daga cikin falalaci don yana daga cikin manaqis dinsa falalaci wanda Allah ya bashi zaki murya wajen karatun alkur'ani abinda ake so ne saboda zai sanya mutum musamman ma a ce wajen sallah abu musa al-ash'ari shine da ya je basra kan ce kullum aka yi sallah asuba a masallacin basra sai ya zauna hmm? ya karantar da mutane alkur'ani kai karanta ya ji kai karanta kai karanta kai karanta duk sai sun gama karatu din karanta musu su maimaita abin da suka karanta aka je aka gaya masa sayyidina Umar sayyidina Umar da yazo sai yake tambaye sa me naji an ce kana yi a Basra har ya dauka cewa zai masa aiki zai aibata shi ne sai ce ga abin da yake yace wannan shine dama zato na gare ka ya aba Musa zato na gare ka kin cewa in ka je abin da zaka yi kenan saboda sun renu a hannun annabi sallallahu alaihi wasallam sun karanta alqur'ani haƙƙin su kuma shine su isar da shi ga al'umma haka suka karantar da al'umma ilmin alqur'ani kuma ya kasance masani da alhalal wal haram ya daga cikin waɗanda yake suka samu suke da suke fatawa a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda Allah abinda Allah ya ba su na ilimi tare da karancin lokacin da suke da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin shekara hudu kawai ya riska ta rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo Madina lokacin bayan yakin Khaibar tare da al-Ash'ariyin mutanen Yaman da suka hijira shi tare da su Ja'far suka zo shine har Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa bai sani bane me zai murna da zuwan Ja'far ko da ganimar Khaibar da aka samu aka ci nasara akan Khaibar shekara ta bakwai bayan hijira saboda haka kaga shi ma shekara hudu yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar Abu Huraira amma ya tara ya haddace Alqur'ani ya zamanto wato fitacce wajen gwani wajen karatunsa sannan kuma malami mai sanin alhalal wal haram ya kasance tare da sayyidina Ali har ya zamanto shine gwamnansa a kufa qala yace qala nabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ce, mathalu ma ba'athani Allah bihi min al-huda wal ilm kama tali ghaythin asaba arba. misalin abinda Allah ya aiko da shi ya aiko ni da shi na shiriya da ilimi ka tali ghaifin kamar mamakon ruwa ne asaba arban da ya samu wata ƙasa. wato annabi sallallahu alaihi wasallam yana yawan kawo misali kamar yadda Allah yake kawo a cikin alkur'ani saboda in ka kawo misali shine yake kamanta haqa'iq in ka gani in ka buga misali yana ɗaya daga cikin uslubi da yake wato buɗe kwakwalwa da kuma yake buɗe ran ɗan adam wanda Allah ya san mutum da wannan yasa Allah ke ta kawo misalai daban-daban to yanzu dai ka duba ka gani wato Allah ya kan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kaman misalin abin da ya zo da shi ne ilimi kamar ruwa ne na sama ma mako mai yawan gaske wato ilimin kamar ruwan sama ne an san ruwan sama yanda yake da albarka da alkhairi mai yawa yadda yake rayar da ƙasa to idan ruwan nan ya zo ya samu ƙasa ya ce fakanat min ha ta'ifatun qabilatil ma akwai yanki na wannan ƙasar da ta karɓi ruwan fa ambatatil kala sai ta sai ta wato fitar da tsiri ta fitar da tsirrai na kayan na wato abincin abincin dabbobi wal ushbal kathir da ingirici mai yawa ciyawa mai yawa wanda dabbobi za su ci su yi kiba ni'ima ta zo a cikin al'umma wa kana ha ajadib daga cikin wannan ƙasar akwai wanda take wato tudu da kwari ce amsa katilma kwarin na ta sai rike ruwa fa nafa Allahu biha anna sai Allah ya amfanar da mutane da wannan kasa saboda ta tara ruwa kududdufai sun zo kwazazzabai an samu ruwa ya cika nan wajen mutane su zo su kiwo waɗansu su ɗiba su ban ruwa waɗansu su ɗiba su sha waɗansu su ɗiba su wanka su wanke kayansu sun zamanto wato sun riƙe ƙasar sun ta riƙe kasar ta riƙe ruwan har ya zamanto bai tafi ga baki ɗaya ba mutane suka zo har suka same shi suka yi amfani da shi fa sharibu minha suka sha daga wannan ruwan wa saqau suka shayar da dabbobinsu wa zara'u suka yi noma da wannan ruwa wa asaba minha wa asaba ta'ifatan minha ukhra wani wata kuma ruwan kuma ya samu wata wani yanki na wannan kasar inna ma hiya qi'an fako ce kamar wato mulmulallen dutse mulmulallan dutse wanda in dai ruwa ya hausa dai kawai ya kwarare ya kwaranye la tumsiku ma la tumsiku ma'a ba ta rike ruwa domin ba kwari bace wala tumbitu kala'a kuma fakoce ba ta iya wato kamar mulmulallan dutse ce ba za ta iya fitar da tsirrai a nan wajen ba fadhalika mathalu man faqaha fi dinillah wannan shine misalin wanda ilimin addini ya zamanto masa dabi'a ya zamanto masa jiki ya fahimci addini har addinin ya ilimin addini ya zamanto jini da tsoka a gare shi wa nafa'ahu Allah bima ba'athani Allah bi Allah ya fa amfane shi da abinda Allah ya aiko ni da shi fa alima ya koya wa allama ya koyar wa masalu man lam yarfa bidhalika ra'sa da kuma misalin wanda bai ma daga kansa ga wannan ba wato bai kalli ma ilimin ba kwata kwata ba ruwansa da addinin wa lam yaqbal huda Allah alladhi ursiltu bihi bai karbi shiriyar Allah da Allah ya aiko ni da shi ba wato kashi na farko shine wanda yake a kowannen su da kaga kashi na guda biyu na farko suna da amfani na ƙarshen ku shine ba shi da amfani ko ba haka ba na farko amfaninsa ya fi amfanin na biyu domin shi wanda ƙasar da ya zama tokan cewa mai ni'ima ce ni'imar taka nan da nan ruwan na zuwa kawai sai fitar da tsirrai tunda ba a yi wata shuka ba kawai sai ya fitar da wato idan mutum ya san rayuwar hamada sai zai gane wannan ko a yanzu za ka gani in kana tafiya a saudiya daga an yi ruwa sau ɗaya ana yin ruwa kawai sai ka ga wurare da yake da ni'ima ƙasa mai alheri mai ni'ima sai ga kawai ta koma koriya a cikin hamada ma sai ka ganin kore dan da nan sai ka ga mutane masu kiwo an ɗauko a korukura a korukura bayan da abin da irin 9-11 ɗin nan kasan su sun ci gaba ba wai kiwon ba ba irin kiwon mu na bararo bane da za a da za a taka sayyada a'a su kansu dabbobin a cikin 911 ake kiwon su eh sai a je sai a sai a je a je wajen ni'ima sai a juye su a nan wajen da kuwa ana samun a a a ne wanda yake bin annasim ruwan farko ya ji ina aka yi ruwa na farko sannan sai ya sanar sai a taho gabaki daya da sai a taho gabaki daya da ayari da mutane a zo a kafa abin nan sansani a nan wajen dan a kiwo dabbobi su ci to yanzu ga sai dai a dauki mota 911 da a korukura sai a je a sauke su a nan su kiwo su ci su ci su ci su ci in suka ci ni'ima ta zo a yanka wanda za a yanka a tatsu nono a samu ni'ima kaga amfanin kusan wato amfanin na sha yanzu ne magani yanzu ba tare da wani mu'alaja ba ita ko waccan sai an yi aiki sai an zo an ɗebi ruwan ko dai a sha ko a je a yi wanka da shi ko kuma a ɗebe shi a je a yi kiwo a shayar da dabbobi ko kuma a ɗebe shi a je a yi noma da shi in aka yi noman aka sarrafa shi sannan amfanin zai zo daga baya so da haka aka ce misalin farko shine misalin malami faƙi wanda ya sami ilimin ya haddace shi ya kiyaye shi kuma ya zamanto kawai abin da yake yi sai dai ya nuna wa mutane ga abinda da Allah yake so ga abin da Allah baya so alfuqaha kenan ya sami ilimin har ya san yadda zai amfani da ilimin domin rayuwarsa ta canza kuma rayuwar al'umma ta canza na biyun kuma shi malami ne ya haddace amma ba shi da fahimta na yadda zai aiwatar da ilimin akan al'umma su ga akan wanda yadda zai hukunci da shi a cikin al'umma ya zama to faƙihi yana yi musu fatawa yana gaya musu ga abin da Allah yake so yadda zai dabbaka ilimin akan waƙi'in rayuwa amma duk wanda yake san ilimin ya karanta zai zo zai karantar da shi zai sa shi ya haddace alqur'ani ya haddace hadisai zai bashi hadisan kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa rubba hamil fiqhin ghayr faqih ghayr faqih da yawa ma abucin ilimi faqih ba faqihi bane shi hmm? sai dai in an zo da wani da zai kai ilimin ga wanda yake faqih yana ji sai ya ce to ah wannan hadisin ai ya nuna kaza in ku da za a ce mai hukuncin kaza ba zai sani ba amma yana haddace da ilimin wanda ansa tana nan amma ba shi da fahimtar da zai gane a nan ansa take amma zai iya sanarwa ga wani wanda shi kuma wannan zai sani wanda suke akwai waɗanda suke suna da ilimi amma kuma sun haddace alkur'ani sun haddace hadisai amma kuma ba su da fahimtar fiƙihun yadda za su yi iskin baɗin hukunci daga alkur'ani wasu sunna to su ma a cikin alkhairi domin sun kiyaye ma al'umma abin da yake da al'umma za ta amfana da shi to na ƙarshe ku shine wal iyadu billah wanda ba ruwansa da harkar ilimi ya ji amma shi bai kamar bai ji bane bai je wajen da ake ba ake ba da ilimin ba ballantana ya koya bai je ya nema ba bai ji ba bai kuma gani ba ba ruwansa da wannan shine mallam ya fa'a bidalika ra'sa wal iyadu billah to wannan shine abin wannan shine misalin kaga idan mutum ya tsaya ya duba musamman in mutum yana rayuwa irin rayuwar hamada zai gane yanda musamman yana ganin yanda ɗabi'ar ruwa take da yanda yake tare da nau'i daban-daban na ƙasa zai iya fahimtar wannan yanda ya kamata wa an sahal ibn sa'ad daga sahal ibn sa'ad as-sa'idi radiyallahu anhu yana daga cikin sigaru sahaba anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala li ali radiyallahu anhu cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma ali ibn abi talib radiyallahu anhu dan bakkan sa amirul mu'minin fa wallahi yace masa na rantse da Allah la an yahdi Allah bika rajulan wahida Allah ya shiryar da mutum daya bika saboda kai wato ta hanyar ka a hannunka khairun laka yafi maka alkhairi min an yakuna laka humurun na'am bisa a zamanto kana da jajayen raƙuma wato jajayen raƙuma sune abin duke da tafi komai wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a zamanin nan ake buga misali da ita kamar yadda yake cewa wani daga cikin ku zai so a ce ya samu ingantattun raƙuma guda biyu waɗanda suke ɗaure da wato kayan abincinsu ya je kawai ya je wadil a kawai ya je samun suna nan kawai ya kama su ya janyo su ba tare da laifi ba ba tare da yanke zumunci ba ba sata yayi ba ba kuma zuwa yayi ya zagi wani aka bashi ba wa zai so waye ba zai so ya samu wannan ba ce kowa yana so ya rasu da yace wanda ya tafi masallaci ya je koyi aya daya ya fi masa irin ya samu taguwa daya ya karanta aya biyu ya fi masa ya samu taguwa biyu to nan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah ya shiryar da mutum daya a hannunka ya fi maka bisa ka samu garke na waɗannan raƙuma jajayen raƙuma domin in Allah ya shirya da mutum ɗaya ta hannunka duk aikin da ya yi yana cikin mizan yana cikin sahifa yana cikin littafin ayyukanka duk sallar da zai yi in mutum ya musulunta a hannunka duk alwalar da zai duk abbashin Allah da duk aikin da zai yi na lada ka ci kafin ladan sai yana cikin sahifar ka Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga masa sayyidina Ali ne wannan magana lokacin da ya bashi tuta ya je ya je Khaibar ya je hisin na ƙarshe wato sansani na karshe na Yahudawa wanda ya yi masa albishir cewa Allah zai ba da nasara a hannunsa sai har ya tafi sai ya tsayar da shi a sai sai na aliki cewa saboda wato aiwatar da umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam ana bashi kawai sai ya kama hanya sai har ya tafi sai ce ya rasulullah uqatiluhum hatta yakunu mithlana in je in yaƙe su har sai sun to tamkar mu su ma sun to musulmi yace na'am imshi ala rasuli ka tafi akan wannan hanya taka sannan sai ya gaya masa wannan wato ka sani cewar Allah ya shiri mutum ɗaya ta hanyar ka yafi maka bisa ka samu wato garken jajayen raƙuma domin ya nuna masa kwaɗayinsa a kan samun musuluntar mutane da su, ya fi masa kawai akan nuna jarintar yaƙi ne nan daga wannan ne wato a wanda cikin malaman malamanmu Allah kara masa lafiya Sheikh Safar Ibn Abdulrahman Al-Hawali yake cewa kamata a ce wato murnar musulmi da cewar wani kasurgumin profesa ko kuma wani babban fada na kirista ko wani babban Yahudi mai ilimi wanda ake ji da shi ya musulunta ya zama to mun fi murna da wannan bisa a ce an kashe wani babban janaral na sojan amerika haka ya kamata ko kuma a ce an wato an rusa wata runduna ta sojojin amerika a ce mutum ɗaya ya musulunta musamman wanda yake wani babba kasugumi da ake ji da shi yi farin ciki da wannan fiye da wannan to irin wannan ne annabi wato ya dauko wannan ne daga wannan ishara ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya ce masa yin na wato ka tafi ka san cewa Allah ya shirya da mutum daya kawai hannunka ya fi maka bisa ka samu abin nan irin abin da abin da ake takama da shi ake tinkaho da shi na arzikin duniya to wannan ke kuma kaga shiriya yadda za a yi mutum ya shirya a hannunka ta hanyar ilimi ya da ɗaya daga cikin falalar ilimi domin in ka sanar da shi ya sani ya shiryu Hmm? to shi kenan Allah ya shirye da kai da shi ta hannunka kuma saboda menene saboda ilimi amma wanda yayi koro da ilimi bai je ya koya ba ta ya zai koyar ko kuma ya samu bai koyar din ba ta ya za a yi shiryar da mutane ba ga ya wata masa kansa alkhairi mai yawa hadisi na 388 وعن Abdullahi ibn Amr ibn al-As daga Abdullahi ibn Amr ibn al-As as-Sahmi radiyallahu anhuma Abdullahi ibn Amr bin al-Az yana daga cikin al-Abadila guda hudu sahabbai guda hudu da ake kiddin masu suna Abdullah wanda suke tabakar su daya kusan shekarun su daya da Abdullahi ibn Amr bin al-As da Abdullahi ibn Umar da Abdullahi ibn Abbas da Abdullahi ibn Zubair banda ibn Mas'ud baya cikin Abadila domin shi ya girme su ya girme su ba sa'an su bane baya cikin al-Abadila su ne waɗannan hudun kusan sa'anni ne babbancin su a shekaru ba su da yawa kuma kowannensu yana daga cikin waɗanda suke sigaru sahaba kuma amma suna daga cikin malaman sahabbai to abdullahi ibn amr bin al-as yana daga ciki kuma yana daga cikin wanda ya shahara da yawan ibada masu rubuta wahayi ba su rubuta dukkan abin da suka ji daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine yake da as-sahifatu sadiqa littafin sa da ake cewa as-sadiqa yawancin hadisan da zaku ji ana cewa an amr bin shu'aib an abihi an jaddihi daga wannan littafin duk abin da ya ji daga annabi sallallahu alaihi wasallam yana rubuta yana rubutawa shine abu hurairah yake cewa babu wanda yake da yawan hadisai daga annabi sallallahu alaihi wasallam sai abin da yake wajen abdullahi bin amr bin al-as domin shi yana rubutu ni ko ba na rubutu amma duk da haka hadisan da abdullahi bin amr bin al-as suka ya ruwaito ba su kai yawan na hadisan abu huraira ba anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ballighu anni walau aya ku isar daga gare ni ko da aya ɗaya ne saboda haka kada wato kada ku raina abinda za ku isar daga annabi sallallahu alaihi wasallam kada ka rena hadisin da ka ji daga annabi sallallahu alaihi wasallam ko da hadisi ɗaya ne ko da aya ɗaya ce ka koya daga annabi sallallahu alaihi wasallam ka isar da ita ga wanda bai sani ba wannan umarni ne daga annabi sallallahu alaihi wasallam wa hadithu an bani isra'ila wala haraj ku yi riwayar hadisi daga bani isra'il babu laifi wato abin da kuka ji na isra'iliyat ku yi riwayar su babu laifi wa man kadhaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maqadahu minan nar duk wanda ya mun karya da gangan to ya nemi matsugunin sa a cikin wuta Rahul bukhari bukhari ya waito shi ma'anar haddithu an bani isra'il ku yi riwaya daga bani isra'il wannan ya zo ne bayan da hali an hana sahabbai su tambayi bani isra'il wani abu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kada ku kada ku tambayi ahlul kitabi wani abu ko dai ku karyata gaskiya ko ku gaskata karya kuma yadda ya ga sayyidina Umar da waɗansu takardu na at ya nuna bacin rai yace da Musa yana da rai babu abin da zai yalwace shi in ba zai yi a gare ni ba to amma daga baya bayan imani ya tabbata ilimi ya tabbata sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce hadithu an bani isra'il wala har babu laifi ku je ku duba littafin ahlul kitab ku karanta kuma ba ma waɗansu labari babu laifi amma kada ku kada ku yi min ƙarya ma'ana kada maganar ahlul kitab ku dangana shi zuwa gare ni ko kuma abin da bai inganta daga gare ni ba ku dangana shi zuwa gare ni duk wanda ya wannan da gangan to wuta zai shiga to abinda ya zo da zo da shi kansa haddiku an bani isra'il din al bit tafsir ba komai ne kaji daga bani isra'il zaka faɗa ba kamar yadda malamai suka yi bayani a nan ma mun sha yin bayanin wannan cewa abubuwan da su zo daga bani isra'il kashi uku ne akwai abin da yake mun san gaskiyarsa saboda ya yi muwafaka da abin da yake cikin alkur'ani da sunna to wannan babu laifi yawanci kuma waɗannan abubuwa za ka same su abubuwa ne waɗanda suke dama ba a wani tantama duk abin da za ka samu na wannan jinsin yana cikin addinin da kuma amma baka faɗe shi in ma ka faɗe shi daga cikin abin da ke cikin bani Isra'il ƙarin tumkili ne kawai nau'i na biyu abin da yake katsa mun san ƙarya ne kamar abubuwa da suke dangana abubuwa waɗanda suke ba su dace ba na ayyukan alfasha ga annabawan Allah wannan katsa mun san yana daga cikin ƙarya to wannan bai halatta mutum ya ambace su ba sai dai domin ya faɗe su domin ya bayyana su. nau'i na uku shine wanda yake ba ɗayan babu abin da ya nuna cewa ko gaskiya ne ba abin da kuma ya nuna cewa karya ne to wannan shine wanda yake babu laifi a iya faɗa ɗin kuma yawanci yawa yawan waɗannan abubuwa abubuwa ne wanda suke babu wani hukunci na aiki a kansa kamar bayyana sunayen da sunayen asabul kafi da sunan karansu hmm, da sunan inda kogon yake da wajen da kasar da kogon take da wace irin bishiya ce aka ce aka hana annabi adam ci wani juz'i ne na saniya da aka ce annabi musa ya daki mutane annabi musa su daki mataccen nan da ya mutu da shi a cikin suratul baqara wa qul nadribuhu bi ba'dha to wane wane ne ba'dha hadin yawanci za zaka samu bi irin waɗannan ne wanda ke babu wani hukunci to irin waɗannan su ne wanda ake kikayar su babu laifi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce hadithu za a iya yin su amma in aka zo la tusaddiq wala tukazzi kada ka gaskata kada ka karyata yace mun ji to wannan abin da yazo anan wajen shahidi anan shine ta'limul ilmi sanar da ilimi tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ballighu anni walau aya ku isar ko da aya ne ce hadisi na 1389 wa abi hurairah radiyallahu anhu daga abu hurairah Allah ya dade shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة wanda ya bi tafarki da yake neman ilimi a cikin wannan hanyar Allah zai sauƙaƙe masa tafarki zai sauƙaƙe tafarki a gare shi da zai kai shi zuwa ga aljanna rawahu muslim wannan bangare ne na wani hadisi mai tsawo wanda abi huraira radiyallahu anhu ya ruwaito a hadisin mashtama a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum har yaga inda yake inda yake cewa wa man batta'a bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuhu wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allah lahu tariqan ila aljanna hadisi ne mai tsawo amma ya kawo wannan da yake da alaka da wannan wato wannan ya isa kudaitarwa da falala akan mutum ya zamanto a cikin harkar ilimi shi yasa za ka ga waɗansu malamai ko a cikin wannan al'ummar tamu ko a cikin wannan al'ummar ta mu za ka gan su ga sun malamai ne su masu karantarwa ne amma suna zuwa makaranta ba za su daina zuwa makaranta ba duk ilimin su za su daina zuwa makaranta ba Sheikh bin Baz ya kasance lokacin da Sheikh Aminu Shinqizi Muhammad al-Aminu Shinqizi mai Adwa'ul Bayan yake karantar da yake karantar da tafsirin alkur'ani a cikin ramadan yake yin tafsirinsa a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam shek bin baz yana shugaban jami'a wanda shek aminu shinkiti malami ne a jami'a shek bin baz shine shugaban jami'a kuma shi ma malami ne duk inda malami ya kai amma duk darasin da ake na adwaul bayan da shi ake zai zauna in shek bin baz in shek amin yana da yanda yake karatu yanda yake karatu saboda ilimin duk da kafin yake akwai kasafin sa akwai kaset ɗinsa mu abin yanzu ma an sa su a cikin an yi wani cd an yi wani hard disk babba da aka sa karatuttuka na masallacin haramun maka da na madina baki ɗaya a cikinsa yana ana sai da shi riyal ɗari biyar da tsadaddun karatu har da karatukan shi shek aminu shinkiti in yana karatu da kai kai ka littafi yake karantawa amma wallahi da kai ke zubo da kai ke zubo karatu abiyat na shi'ir da sai haka zai rinka kawo su da maganganun abinda malamai haka zai kawo su daka to in yana yi saboda shauƙin da yake na karatu yana ta tafiya yana ta tafiya har zamewa ya za ka ga yana da kan kujera Sheikh bin Baz yana zaune a gefe sai kawai rinka cewa masha Allah la quwwata illa billah ya jin yana ganin ayar Allah to ka gani gashi ga matsayin sa na ilimi amma duk da haka saboda albarkar wannan hadisi ne wa'annan malamai ba sa barin harkar ilimi komai girman su sai sun je sun nema ke makaranta ikana na ga waɗansu lokacin ina ɗan ƙaramin yaro akwai wanda daga cikin abin da malaman garin na wanda nake wanda nake gani a lokacin nan ya zai tashi ya sa gafakarsa shi ma babban malami ne yayi babban alƙali nan amma ya rata ya gafakarsa ya taka ya je gidan limamin Kano Dalhatu liman Dalhatu a nan ce diyar makawa tsoho ne lokacin sosai ya ba mu saba'in baya kuma shi ma gidansa ake zuwa ana karatu amma da asibar sai ya je karatu mun gida domin saboda duk wanda ya to akan wannan hanyar yake to Allah ya zauka sai su yi masa hanyar shiga aljanna saboda mutum kada ya bar zuwa majalisan ilimi mutum kada ya bar zuwa majalisan ilimi komai albarkar albarkar dake cikin zuwa da za ta sauƙaƙe maka tafarkin zuwa aljanna ka ga ku hanyoyin zuwa aljanna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba masu sauƙi bane ala inna fil akallahi ghaliya ce filar Allah mai tsada ce man khafa adlaj duk wanda ya ji tsoro zai fita da jijjidi da wuri wa man adlaja balagha manzil wanda ya fita da wuri ko zai je gida ala inna fil atallahi zaliya dai nuna mana yadda tafarkin yake sai an yi shiri wajen shigar to gashi ɗaya daga abin da zai sauƙaƙe maka bin wannan tafarki ya sa ka shige shi cikin sauƙi ka zama to ka ci tafarkin neman ilimi hadisi na 390 wa anhu aidan radiyallahu anhu daga Abu Huraira har wayo Allah ya dada shi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man da'a ila huda duk wanda ya kira ya zuwa ga shari'a kana lahu min al-ajr mithlu ujuri man tabi man tabi'ahu la yanqusu dhalika min ujurihim shay'a rawahu muslim duk wanda ya kira ya zuwa ga shari'a to yana da lada kwatankwacin ladaddakin duk wanda ya bi shi ba a rage wani abu daga cikin ladansu komai ba a ragewa wato ba daga cikin nasu ladan za a yanko kamar shi a baka ba suna da ladansu cikakke kai ma kuma ladan nasu da suke da shi ga baki daya yana nan za a tattaro duk a baka wannan ya isa falala akan ta'limul ilm sanar da ilimi sanar da ilimi shi yasa wato irin bayan Allah a a a annabi sallallahu alaihi wasallam duk wannan al'ummarsa aikin yan uwarsa gabaki ɗaya suna suna cikin sahifar suna cikin mizanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka zalika irin su imamu na malik da irin su shi kansa imamu nawawi da muke karanta littafinsa sa shi yasa ne akan wannan ne malamai suke cewa afdalus sadaka sadaka da tafi kowace ne sadakar ilimi sadaka ta hidima ga ilimi domin amfanin ta ya ta'adda ba zai tsaya ba idan mutum alal misali ya yi littafi ya buga ko mutum ya abin nan ya gina makaranta matsawar mutane za su zo su yi karatu a cikin wannan makarantar to yana da ladan duk abin da suke na karatun nan in kuma suka tafi suka koya a wannan makarantar suka je suka koyar da wani wannan wanda ya koya daga wajensu shi ma ladansa yana cikin ladanka kai da kai zama to sababin samun wannan ilimin da har aka har ya sa shi kansa aka koyar da shi haka shi ma in ya koyar da wani wa haka da haka dai tasalsul wani lokaci zai mutum ya ce to a to abin wane mutum to duk irin wannan lada duk irin wannan alkhairi to ka tana cewa fa ana maganar Allah ne Allahu ausa inna Allah wasi'un alim rawahu muslim muslim ya rawaito wannan hadisi hadisi ne 391 wa anhu radiyallahu anhu daga dai Abu Huraira Allah ya ji shi qal yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan mata ibnu adam in qata amaluhu illa min salat idan dan adam ya mutu ayyukansa sai su yanke sai ta fuska sai ta abubuwa guda uku ay salat inna ay salatu khilal sadaqatin jariya sadaka wadda take mai gudana ita ce shine wakafi abin da aka na waqf wannan shine ɗaya daga cikin dalilan mashru'iyyar waqfi mutum ya ya sadakar da abin da asalin nasa yana nan amma amfanin nasa shine mai gudana amfanin da shine kai sadaka kamar alal misali kai haƙa rijiya ko kuma ka gina masallaci ko ka gina makaranta ko ka ajiye waɗansu kuɗi ka ce duk abin da a rinka tijara da su duk abin da aka samu na ribar hmm, a rinka kula da masallaci da shi ko a kula da makaranta ko kuma a rinka biyan scholarship din yara daga cikin wannan ko albashin malaman makaranta albashin malaman makarantar alkur'ani da wannan wannan duk waqf ne to shine sadaqatun jariya ka mutu amma duk lokacin da aka yi wannan sadaka ce wacce ke kullum za ta rinka ladan ta zai rinka zuwa maka cikin kabari duk ayyuka na mutum za su tsaya sai ta wannan fuska ɗaya kenan au ilmin yuntafa'u bihi ko ilimi da ake amfani da shi ka sanar da ilimi a ah, mutane ka rayar da ɗalibai ɗalibai kuma sun yi amfani da ilimin naka suna aiki da shi suna sanar da shi ko ka rubuta tafai ka basu ko ka kafa makarantu ka basu hmm, ko kuma kaset kaset hmm, ka basu eh, sawa'un na ji ko kuma na kallo duk lokacin da aka kalla duk lokacin da aka ji wannan ladan zai kai ya zuwa gare ka aw waladin salihin yad'u la ko da salihi da zai rinka masa addu'a domin duk abin da wannan dan yayi yana cikin mizanin ka domin dan mutum yana daga cikin kasabin sa wannan shine ya sanya za ga hatta annabawan Allah suke kwaɗayin samun zuriya قال رب هب min ladunka لدنك tayyibatan innaka إنك du'a annabi zakariya haka zalika annabi Ibrahim. haka duk annaba haka da yawa daga cikin bayan Allah na gargari suke kwaɗayin samun yaya domin wannan albarkar da ke rawahu muslim muslim ya rawaito wannan hadisi hadisi na 392 wa anhu daga Abu Hurairah da ya qal yace sami'tu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ad-dunya mal'una dunya mal'una la'ananna ce ma'ana wato babu alkhairi babu albarka a cikinta mal'unun ma fiha abinda ke cikinta ma la'ananne ne illa dhikrullah sai ambaton Allah wa ma walahu da abinda ya jibince shi ne da'ar Allah kenan wa aliman sai malami wa muta'allim aw muta'alliman ko kuma me ko kuma dalibi me neman ilimi wa sauran abubuwa na harkar duniya babu albarka a ciki sai waɗannan ambaton Allah shi yasa aka ce hatta an ka tafi neman duniya ka ringa ambaton Allah fa idza qudiyati salatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah wadhkuru Allah kathira in ka tafi neman in kuka tafi siru in kuka tafi safara fil ard an buga an tafi dubai an tafi hong kong da sauransu to ya zama to ana cikin zikrullah wadkurullaha kathira an ambaci Allah an bato mai yawa sai ya zama to kan cewa wannan intishar din da kake yi tunda da yake aiki ne na duniya duniya ake nema riba kake nema ciniki kake yi amma tunda ka hada shi da ambaton Allah sai ya zama to ba zai zama to mal'unu ba in ko babu wannan to mal'unu babu albarka a ciki wa ma walahu shine da'ar Allah wa aliman da malami malami shine wanda yake shine wanda yake shi ma a duniyar da zai nemi ilimin nasa duk abubuwan da zai daga cikin duniyar ne to amma babu a shi wannan akwai albarka a cikin duk abin da zai yi inda idan tsororin neman ilimi ne haka zalika ne neman ilimi din shi ma hadisi na 393 uku an Anas radiyallahu anhu daga Anas ibn Malik khadimi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yace قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال صلى الله عليه وسلم ياتي من خرج في طلب العلم duk wanda ya fita wajen neman ilimi fa huwa fi sabilillah to to wannan yana kan hatafarkin Allah ne wato jihadi ya fita hatta yarji hatta ya dawo rawahu tirmidhi tirmidhi rawaito shi wa qala hadithun hasan yace hadithun hasan amma wannan hadisin bai inganta ba shi kansa tirmidhi a wani wajen ya ce as-sawab maganar Anas ce ba sallallahu alaihi hmm. ga Anas eh amma wanda rukun suka yawato suka ɗauka zuwa ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam akwai rauni a cikin isnadi Abu Ja'far ar-Razi ya ruwaito eh, a sahih mawquf mm. sahihi mawquf ne illar ne cewa wanda ya ruwaito ta da wannan isnadin marfo ɗin ba rawi ne wanda yake an amince da shi ba musamman in yi ruwaya daga malamunsa Qais ibn Anas afwan ar-Rabi' ibn Anas Abu Ja'far razi an ar-Rabi' ibn Anas ahadithuhu kurakurai sun yawa a cikin hadisan da ya rubuto shi kansa abu ja'far razi shine mai hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai daina kunuti ba a sallar asuba har ya bar duniya to in ya ruwaito hadisi daga malamin sa Ar-Rabi' ibn Anas raunin nasa ma ya da ƙara ƙarfi shi yasa hadisin ya zamanto da'if amma waɗanda an waɗansu ba shi ba da suka tashi ruwaito hadisin sai suka ruwaito shi mawqufan a maganar Anas wanda yake nuna maka kan cewa haka dama kuskuren yake zuwa rashin kiyaye wasu da rashin haddasa shi yasa sai ya kuskure maimakon ya san ya gane cewa magana Anas ce sai ya dauka cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya faɗa na وعن ابي al-khudri daga abu sa'id الخدري رضي الله عنه سعد بن مالك ابن سنان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يشبع مؤمن من خير حتى يكون منتهاه الجنه mumini ba zai koshi daga alkhairi ba har sai karshen sa ya zama to aljanna wato alkhairi ana waje ana nufin ilimi to menene don mm. a duniya mal'una a to ai wato mayar da cewa fitan neman ilimi an san tana da falala amma a ce ita kanta wannan jihadi ce to shine wannan bai inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam a ce wannan fitar da mutum yayi matsayin mai fita jihadi ne amma gaskiya akwai wani hadis da na Abu Huraira ko da shi ya kayyade cewa duk wanda ya zo wannan masallaci na Annabi sallallahu alaihi wasallam li ilmin yata'allamuhu aw yu'allimuhu domin wani ilimi da zai koya ko ya sanar da shi fa huwa kal mujahidi fi sabilillah kamar mujahid ne a tafarkin Allah kamar mai fita jihadi ne wannan zai zama tuwa shahid ga wannan hadisi zai zama tuwa shahid ga wannan hadisi sai dai wannan na ga muku hukuncin Sheikh Al-Albani ne ga wannan hadisin haka Sheikh a cikin silsilatu da'ifa kuma anan ma kaga yayi ishara a cikin tahrijin a cikin tahrijin hadisin kuma yayi ihala ga silsilatu da'ifa amma hadisin zai iya samun shawahid saboda haka insha Allah in ban manta ba mako mai zuwa insha Allah a cikin wannan makon na yi tsara bincike akan hadisin in a ga watakila yana da shawahid wanda za su karfafa shi hadisi na 395 وعن أبي أمامة رضي الله عنه دقى أبو أمامة الباهلي الله يجدشي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال شاما زان الله صلى الله عليه وسلم ياتي فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم falalar malami akan mai bauta kamar falala ta ce akan wanda yake koma bayan ku wanda yake mafi kaskancin wanda yake mafi kaskancin al'ummar musulmi wajen ilimi da aiki to in ka ce za a kwatanta shi da annabi sallallahu alaihi wasallam shine bambanci kamar malami a bambancin malami da mai bauta wanda yake ba shi da ido sun makanar rasulullah sallallahu alaihi wasallam sannan manzan Allah sallallahu alaihi ce inna allaha wa mala'ikatahu wa ahlas samawati wal ard Allah da mala'ikunsa da waɗanda ke cikin sammai da waɗanda ke cikin ƙasa hatta namlata fi juhriha hatta tururuwa a cikin ramunta wa hatta alhut hatta kifi la yusalluna ala muallimin nasil khair suna yin salati wato suna yin addu'a ga masu koyawa ga masu sanar da mutane alkhairi malamai da suke sanar da mutane alkhairi irin tarin waɗannan halittu na Allah sune musu istighfari suna ne musu salati ma'anar salati shine addu'a addu'ar mala'iku ko shine istighfari hmm? alladhina yahmiluna al-arsha wa man hawlahu ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا شيني الدعاء التاس استغفار حتى الحوت حتى تروروا da kifaye dukkaninsu wanda ya nuna cewa kenan kaga wa'annan dabbobin da muke gani dukkaninsu suna dama Allah ya duk suna yin tasbihi to daga cikin wazifar da Allah madaukakin sarki ya dora musu shine su rinka addu'a ga malamai masu sanar da mutane alkhairi ba malamai da suka tara ilimin suka yi shiru ba suka boye hmm, ko kuma suka shagaltu duniya ta shagaltar da su ba za su karantar da ilimin ba hmm. yasa shehu usman ai kaga ya ta abin nan abu ɗaya daga cikin abubuwan da ya bambanta shehu usman da sauran malamai kenan malaman kasar hausa sun tara ilimin amma sun tsaya suna kallo ana ta cakuɗa addinin musulunci da maguzanci da shirka da bid'a ba ruwansu sai da shehu usman ya zo a cikin ihya ulumul a cikin ihya sunna yake faɗan wannan magana yake cewa wajibi ne ga dukkan malami da ya samu faraga daga farallan sa. ma'ana wato ya tsaya ya sanar da kansa ya koyi ilimi ya san abin da yake wajibi kuma ya koya ma ya tsaya ya mai da hankali akan tsare akan tsare iyalansa da 'ya'yansa su masu tsaya akan ilimi to yana da rarar lokaci da rarar fama to ya zo ya samu a cikin masalatan ɗakin Allah cikin masalatan ɗakin Allah ya rinka karantar da mutane ciki haka yi faɗa a cikin muqaddiman ihya sunna to saboda kaga abinda ake nufi abinda ake nema kenan ga malamai su kasance a kai to kuma ga irin falalar da ke ciki ga irin falalar da ke ciki ko mala'ikun ne ma kadai fa aka kyale mutum da su aka ce mutum yana samun wannan alkhairin ai kaga wannan ya isa falala da mutum ya zabura domin ya to shi ma yana cikin sauran masu yin wannan ko ba zai yiwu ka zamanto kai wannan ba dole sai ka je ka koyi ilimin bayan ka koyi ilimin kuma sannan ka tsaya akan aiki da shi da karantar da shi hadithun ah, rawahu tirmidhi idan imamu tirmidhi ya rawaito wannan hadithun wa qala hadithun hasan yace hadisi ne hasan وعن أبي الدرداء رضي الله عنه daga أبو الدرداء Allah ya da shi qala yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul naji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana cewa man salaka tariqan yabtaghi fihi ilman sahala Allahu lahu tariqan ila aljanna wanda ya bota wanda ya bota hanya da yake neman ilimi akan wannan hanyar Allah zai sauƙaƙe masa tafarki zuwa ga aljanna wa innal mala'ika haƙiƙa mala'iku la tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yasna suna suna sassaukar da fukafukansu ga ɗalibin ilimi saboda yarda da abin da suke wato wannan sassaukar da ilimi wato suna rukufawa ga ɗaliban ilimi ko kuma suna lullube su da fukafukansu hmm? suna lullube su da fukafukansu duk dai domin su nuna yarda da abin da ɗalibin ilimi yake yi sau da haka kaga kenan wato ɗalibin ilimi wanda ya zamanto yake neman ilimi da da da zai zamanto kan cewa mala'iku Allah maɗaukakin sarki zai kasance mala'iku za su kasance tare da shi wanda yake kenan alama ce ta cewa Allah zai abin ya daga cikin waɗanda Allah zai rinka zai rinka karba addu'a su tunda wanda mala'iku suke tare da shi in zai addu'a za su rinka yin ta amin wa innal alim haqiqa malami la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard haqiqa wanda ke ciki la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard abin abu waɗanda ke cikin sammai da waɗanda ke cikin ƙasa suna yi masa istighfari hatta al-hitanu fil ma hatta kifaye a cikin ruwa wa fadlul alimi alal abid falalar malami akan mai bauta ka fadlil qamar ala sa'iril kawakib kamar falalar wata ce akan sauran taurari wa innal ulama'a warafatul anbiya kuma lallai malamai magadan annabawa ne wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhama kuma haƙiƙa annabawa ba su bar gadan dinari ba wala dirhami wa innama warrasul ilm abinda suka bari gado shine